radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. a abu biillahi mina shimfonin rajim. bisimillahirrahmanirrahim. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن من قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعهن يأتينك سعياً واعلم أن الله عزيز حكيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد Radio Hausa VOH aka lalbo a cikin shirin sa na yammaci zango na uku kuma na ƙarshe a wannan ranar ta Laraba. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kurar haka da fatan kuma ana cikin ƙoshin lafiya. Hassan barka ne ke muku sallama da kuma lalle marhaban a cikin shirin na wannan lokaci. A jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye waɗanda suka haɗa da shirin nan na Afirka a yau sai kuma shirin nan na muryoyin ku masu saurare. bayansa kuma akwai shirin na kisoshin rayuwa akwai mu kuma dauke da shirin na fato musulunci sai kuma shirin duniyar mu a yau wanda zai kasance cikamakin jirin shirye-shiryen mu na wannan lokaci amma kafin nan ga shirin na kokun san kokun san jama'a masaurare asalamu assalamu alaikum yau laraba biyu ga watan disamban shekara ta 2020 wanda ya daidai da goma sha shida ga watan rabi'u thani na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurari ko kun san cewa shekaru 75 da suka gabata a rana irin ta yau wato biyu ga watan disamban shekara ta 1945 aka raba kasar koriya zuwa kasashe biyu kafin yakin duniya na biyu dai kasar japan ce take mame da mafi yawan kasashe na gabacin asiya da hakan ya hada hada kasar koriya amma bayan da japan ɗin ta sha a hannun sojojin kawance waɗanda suka hada da amurka da kuma tare da soviet a shekara ta 1945 sai kasashen suka ci gaba da yin soso na ƙasashen gabacin nahiyar asiya inda japan take iko da waɗannan kasashe a lokacin tare da soviet dai ta mamaye bangaren arewacin korea ta arewa a da amurka kuma ta mamaye bangaren kudancin ƙasar sannan a rana irin ta yau bayan wani taron da aka gudanar a birnin moscow aka rattaba hannu akan bata raba koriya zuwa kasashe biyu wato koriya ta arewa da kuma koriya ta kudu koriya ta arewa mai bin tsarin gurguzu ta kasance tare da tare soviet yadda kuma koriya ta kudu mai bin tsari jari hujja ta kasance karkashin turawan yamma masu saurari ko san cewa shekaru 64 da suka gabata a ranar irin ta yau wato biyu ga watan disamban shekara ta 1956 fidel castro tsohon shugaban kasar cuba ya fara gwagwarmayar kwatar 'yancin kan kasar cuba daga hannun shugaba batista wanda ya zama dan koren amurka yankurin farko dai bai samu nasara ba domin kuwa amurka ta murkushe shi kuma an kama fidel castro an ɗaure shi sai dai daga bisani an kore shi daga kasar ta cuba da haka kuma fidel castro ya ci gaba da gwagwarmayarsa domin kuwa bai ja da baya ba domin kuwa ya sake hada wata sabuwar runduna ta mayaka a shekara ta 1958 ya kai farmaki akan gwamnatin cuba tare da kwace iko da kasar daga hannun shugaba batista da farko dai fidel castro ya rike mukamin firaminista a shekara ta 1959 a kasar cuba sai kuma shekara ta 1976 ya zama shugaban kasar fidel castro ya rike waɗannan mukamai har zuwa shekara ta 2006 lokacin da tsufa da rashin lafiya suka tilasta masa mika mulki ga dan uwansa Raul Castro. Da karshe dai bayan fama da rashin lafiya Fidel Castro ya rasu a ranar 25 ga watan Nuwamban shekara ta 2016 yana dan shekaru 90 a duniya. da ƙarshe masu ko san cewa yau ce ranar biyu ga watan disamba wadda rana ce da aka ware domin yaƙi da bauta a duniya manufar wani wannan rana dai ita ce tabbatar da daidaito tsakanin dukkanin 'yan adam ba tare da la'akari da launin fata ko jinsi ko kabila ko yanki da suke rayuwa a ciki ba. masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke nan birnin tehran a jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana shirinmu na farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe agogon nigeria niger kamaru burkina faso da kuma togo wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe agogon gmt da kuma kasar ghana akan mita 22 kilohertz dubu goma sha uku da ɗari bakwai da goma sai kuma zango na biyu daga misalin karfe ɗaya da minti ashirin da uku zuwa karfe ɗaya da minti hamsin agogon najeriya nijar kamaru burkina faso da kuma togo wato karfe sha biyu da minti ashirin da uku zuwa sha biyu da minti hamsin agogon gmt da ghana akan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. To da masu saurare sallama da fatan alheri yanzu kuma lokaci ne za a dakaci labaran duniya tare da Abdullahi Salihu Usman Katsina. To da farko ga muhimman kanin su. tarayyar najeriya majalisar dattawa ta sake nana ta kiranta ga shugaba buhari kan ya sauke manyan hafsoshin tsaro na ƙasa babban jami'i mai kula da siyasar wajen kungiyar tarayyar turai ya gana da ministan harkokin wajen ƙasar iran ta wayar tarho habasha da isra'ila sun tattauna batun hijirar yahudawan ethiopia zuwa palestine da yahudawa suka mamaye yanzu kuma ga cikakkun labaran da ke da ke majalisar dattawan najeriya ta kirayi shugaba muhammadu buhari da ya sauke shugabannin rundunonin tsaro na kasar saboda yadda matsalolin tsaro a kasar ke ci gaba da kara taɓarɓarewa akan ko majalisar ta nemi shugaba buhari da ya samarwa dakarun kasar makamai na zamani domin samun nasarar yaƙi da 'yan ta'adda da suke addabar kasar majalisar dattawan najeriya dai ta amince da wannan bukata ne ta neman shugaba buhari ya sauke manyan hafsoshin tsaro na kasar a jiya yayin ta amince da kudin da sanata kashim shetima mai wakiltar barnar ta tsakiya ya gabatar mata wanda ya jawo hankalin majalisa bisa irin kisan kyashin da aka yi wa manoma a jihar a cikin wannan mako wanda ma'aikan kungiyar boko haram suka yi shugabannin rundunar tsaro na taron najeriya dai sun riga sun wuce lokacin ritayar su amma har yanzu shugaba buhari yana shiga da yin biris da kira-kiran da ake yi ne sauke sun ita kuma ana ta bangaren majalisar wakilan najeriya ta kada kuri'ar amincewa da kudirin gayyatar shugaba buhari a gabanta domin ya bayani akan halin da ake ciki akan sha'anin tsaro matakin gayyatar shugaba buhari da majalisar wakilai ta cimmawa a ranar talata dai ga watan disamba ya biyo bayan kudirin da 'yan majalisar tarayya masu wakiltar jihar borno suka gabatar ne sakamakon yadda matsalar tsaro take ta kara kamari a yankunan su wasu bayanai sun ce hatsaniya ta kusa ta tashi a zauren majalisar wakilan banda kakakin majalisar ba jamila ya buƙaci da sake nazari akan ƙudurin gayyatar shugaba buhari a gaban majalisa domin ya yi bayani akan matakan da yake ɗauka na tsaro domin kawo ƙarshen matsalar da ta'addabi ƙasar inda yake ganin hakan bai dace ba to amma furucin na kakakin majalisar ya fusata wasu daga cikin 'yan majalisa amma daga bisani dai an cimma matsaya kuma aka amince da ƙudurin gayyatar shugaba buharin domin ya bayyana a gaban majalisa domin ya bayani dangane da buƙatar da ake yi ta neman aji ta bakinsa a kan batun tsaro duk da cewa dai ba ambaci ranar da shugaba buharin zai bayyana a gaban majalisar ba babban jami'i mai kula da harkokin siyasar wajen kungiyar tarayyar turai joseph borrell ya tattauna da ministan harkokin wajen kasar iran muhammad jawad zarif manyan jami'an biyu dai sun gudanar da tattaunawar ne ta wayar tarho a yau dangane da halin da ake ciki akan yarjejeniyar nukiliya da aka cimmawa tsakanin iran da manyan kasashen duniya babban jami'an harkokin siyasar wajen kungiyar tarayyar turai joseph borrell ya kara jaddada matsayin kungiyar tarayyar turai akan ci gaba da yin riko da wannan yarjejeniya kamar yadda kuma ce suna yin allah wadda daga kausan murya akan kisan babban masanin nukiliya na kasar iran da aka yi a ranar juma'a da ta gabata a nasa bangaren ministan harkokin wajen kasar iran muhammad jawad zarif ya bayyana cewa babban abin da iran take bukata shine cika alkawla da kungiyar tarayyar turai dauka dangane da wannan yarjejeniya a nata bangaren minista harkokin wajen kasar belgium sophia williams ita ma ta tuntubi minista harkokin wajen kasar ta iran a yau ta wayar tarho inda suka tattauna akan batutuwa daban-daban ta kuma nuna rashin jin daɗin gwamnatin ƙasar belgium dangane da kisan da aka yi wa babban masanin nukiliya na ƙasar ta iran farfesa mohsen fakhrizadeh inda ta bayyana hakan da cewa babban laifi ne da ya saba wa dukkanin dokoki na duniya ta jama'a masu saurari kada a sha'afa labaran da suna zo muku ne daga hausa radio biyu a birnin tehran ministar isra'ila mai kula da yahudawa masu yin hijira daga kasashen duniya zuwa falasinu da yahudawa suka mamaye ta isa habasha domin tattauna batun hijirar yahudawan habasha zuwa falasɗinu da yahudawa suka mamaye tashar arci ta ba da rahoton cewa penina tamanu ministar isra'ila wadda ke kula da yahudawa masu gudun hijira daga kasashen duniya zuwa Falasdinu, ta isa birnin addis ababa inda ta zanta da wasu daga cikin manyan jami'an gwamnatin kasar ta habasha manufar ziyarar da ita ce tattauna batun bayar da dama ga wasu daga cikin yahudawan ethiopia domin su hijira zuwa isra'ila inda gwamnatin yahudawan ta sanar da cewa ta bayar da dama ga yahudawan habasha kimanin dubu biyu domin su koma isra'ila ministar gwamnatin yahudawan wadda ita ma 'yar asalin kasar habasha ce ta gana da firaministan kasar abe ahmad ali akan wannan batu inda ta ce sun mara makudan kudade domin taimaka ma 'yan habasha mazauna isra'ila babbar cibiyar musulmi a birtaniya za ta gudanar da taron karawa juna sani na shekara-shekara wanda zai dubi akan kyamar musulmi a kasashen nahiyar turai cibiyar musulmin tare da haɗin gwiwa da ƙungiyar nan mai faɗa da manufofin mulkin mallaka ta the colonial international network sun haɗa gwiwa domin gudanar da wannan taro a wannan shekara cibiyar ta yi bayani a cikin shafin ta yanar gizo akan cewa a cikin shekara ta 2011 gwamnatin burtaniya ta fitar da wani tsari da gudanar da bincike akan musulmi bisa zargin su da ta'addanci wanda akan haka an cutar da musulmi da dama ba san hawa ba san sauka ba a ƙasar faransa ma a cikin shekarun baya bayan nan an fara aiwatar da irin wannan tsari inda ake sanya ido akan musulmi da kuma bibiyar lamarinsu ita ma ta bangaren gwamnatin kasar austria ta bi sahun irin waɗannan ƙasashe wajen ƙirƙiro sabbin dokoki na takurawa musulmi mazauna ƙasar wanda hakan ya hannun riga da dukkanin dokoki na duniya bilhassali ma suna kalla hakan a matsayin take haƙƙin bil'adama ne domin musulmi 'yan adam ne kamar kowa a duniya akan haka taron zai dubi da yan bahasi tare da jin mahangar masana akan wannan batu ta fuskoki daban-daban na siyasa zamantakewa da kuma doka to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan To a gaida Abdullahi Salihu Usman Katsina wanda ya fassara kuma karanta mana labaran duniyar daga nan Radio Hausa VOH. To yanzu kuma za mu tsunduma a taskar mu ta shirye-shirye na da kullum. Za kuma mu farawa da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na Afirka a yau. shirin Radio Hausa VOH da ke tattauna batutuwan da suka shafi nahiyar mu ta Afirka. To a shirin na yau za mu je jamhuriyar Nijar inda mata suka ɗarmaniyar shiga harkokin siyasa tare da cewa ba za su ci gaba da kasancewa ba har kullum an tura mota ta bar su da kura. Ba abin da ya mai da an baya mata sai baya da muka mai da kanmu mun bari maza sun shiga gaban mu sun milke mu mu tashi mu goya ma mata 'yan uwanmu baya saboda gobe in sun tashi su za su taimaka mana. Addini dama bai hana ba addini hanyar shi daban wanga neman duniya ne waɗannan batutuwa dai su ne suka mamaye wani taron wayar da kan mata kan shiga a dama da su harkokin siyasa ta yadda su ma za su samu gurabbai a manyan zaɓukan ƙasar da ke tafe daga nan tahiran hassan barka ne ke muku lalimar habin a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu Amarilla a jamhuriyar Nijar yayin da komai ya kankama a zabukan gama gari na kasar da ke tafe mata a matsayin su na kashin bayan al'umma sun tashi haikan domin ganin an dama da su a harkokin siyasa duk da cewa a wannan shekara ba a samu macen da ta tsaya takara ba a zaben shugabancin kasar matan kasar sun ce za su yi tsayin daka na ganin sun cika kason da aka ware musu a sauran zabukan kasar haka ne ya sanya ma'aikatar kula da ci gaban mata ta kasar ta shirya wani rangadi na wayar da kanuwa mata akan yadda za su daka su ma a dama da su a harkokin siyasar kasar hajiya hadiza gabai ita ce mai baiwa ministar kula da mata da kare yara shawara ga kuma karin bayanin da ta yi yayin wani gangami da ta jagoranta a jihar agadas da ke arewacin kasar zaɓe yana nan ta he kuma akwai wannan kundi da ake ce ma luwa da aka samu aka yi eh, vote to so ya mu kai mu sha hankalin mata da siyasa ba ta cikin gida kuma kan mu kwanta bayan luwa sun lokota din da ba ta mata kadai ce ba ca an kai lan ulotur sex kenan luwa din da tana iya bugun mata tana iya bugun maza kenan ya kamata kan mu ce muna da luwa lokota mu kwance mu ce in an kare zaɓe a zo ai kilgo a ba mu kota din mu ba haka ne ba kamata ya su ta waje su je wurin hilin daga su ma su gwadi suna siyasa sun iya siyasa kuma suna neman mutane shine mu jayo hankalin su kan mai kwance bisa luwasun lokota tunda muna ji ko ina ana cewa luwasun lokota ta mata ba ta mata ce ba duk dai ya shahi kowa da kowa kowace gudunmuwa ce taron yake son mata su kawo ga dai hajiya hadiza gabai da karin bayani gudunmuwa da muke so shine su haɗa kanunsu mata su ba mu haɗin kai in suka kare wannan wayewa kansu je su ma su yada waɗanda ba su samu zuwa ba tunda ba kowa aka gayyata ba dan ilimin da za su samu dan mu ba zuwa mu kai mu koya musu ilimi ba a'a eh change da experience na mu kai abinda suka iya mu ma mu kwasa mu ma abinda da kadan din da gare mu ma mu ba su kenan waɗanda ba su samu zuwa ba su je su waye musu kai kuma muna da son mu yi musu kira saboda sai ta dauki karta din na da karti da elector an fara raba kenan ko ka ce kai dan kasa ne ko ka ce ko kai elector ne in ba ka da wannan karta aikin banza ba za ka iya zaɓe ba kenan ya kamata kuma so muke hankalin mata ya haɗu a kama ma 'yan uwa mata kuma mu zaɓi mata ƙwararri waɗanda muka san suna iya kwato mu da hakkin mu can majalisa ba wai aka kai mace cikin majalisa ba sai kwanci a'a sai ɗaukar fardem a'a so muke macen da za ta tashi ta yi magana da murya a ta kuma shi muke ce ma lidar rufino su tashi su magana a jiya kuma a ake tuna a shahi ma mata hawayensu wasu mata suna son su shiga siyasa amma saboda tsoron jita-jita ko kuma maza in sun hito su magana a ce a mace bai kamata ki magana ba a'a addini bai hana haka nan ba addini ya ba mace incin tai magana ta ga ra'ayinta amma cikin laluma cikin ban mu taka mu addinin musuluncin mu kenan cikin laluma mace ta hito mata ga hijira mace ta hito ta yi siyasa maza suna yi dan mi mata ba su dan firama mun ga akwai dari kwarai bariyar iri iri mace da kin hito kina son ki yar takara sai ki ce kawai wance ai ba kusan da ga lokacin da abin da ta yi ba ka a kula da wannan kowa yan kadiba yana da tambo baya gare shi kenan muka ce mu koma baya mu yi waya ba za a ci gaba ba don so ne muke wannan fargaba mata su hidda shi su hito su yi takara rishin hitowa takara president mace ko turza kike yi dan kai mai zire din fuwa ka kaga kai ma mutanen kana da su ko baka da su amma ba a bari kullum mace suna baya on the spark nan gaba dai mata su hito kandidat amma mu dai ba daɗi ya kamata a dama da mu fuska muna ganin kasashen nan mali ko makwabtan mu mata suna hitowa da dama ko ba su samu ba matsala sun dai hito sun gwadi su ma suna nan shi akwai ma dalilin da ya sama muka ce wanga waye wa kai amma mata kan mu ce mace ta wanga farti ta wanga in kika ga mace tana takara ke yar fartin ki babu mace mai takara kama mata tunda mace ce ya oke an fata rishin haɗin kan mata na rishin goyon baya yalla mata na yiwa takan yi shi da ya sama ta su kai ɗari tunda aka ce mace yar takara ta hito ya kamata kaga da abin ga da aka yi arolima da an kai bisa kashi dari mace hamsin da biyar akai sankan sankan kursan muka samu mace da to in matan nan sankan sankan kursan suka yi to suka zaɓi mace don mi ba za mu samu shugaban kasa mace ba kira ne muke so na a gaba tun da dai yanzu an yi an gama an rike kandidace na a gaba mata su hidda fargaba su hito mata mahalarta taron da dama sun yaba da taron suna masu cewa ya zo daidai lokacin da ake bukatar sa kamar yadda malama amata hassan ke cewa to wanga foro wallahi yayi wanda suka kama mana shi muna musu godiya da suka zo suka waye mana kai bisa kan mu goya ma mata ɗan uwan mu baya bisa kan harakar tahiyar siyasa gan mu tsaya mata a bar mu baya saboda duk wanda yake bisa kan siyasa da bazar mata yake mata da manyan da jenis da bazar mu yake kenan dan mu za mu tsaya a bar mu baya gan mu tsaya a bar mu baya mata ku tashi mata masu wandan karhe ni tsaye mu kama ma mata yan uwan mu su hau bisa kan miliki ba abin da ya da an baya mata sai baya da muka mai da kanmu mun bari maza sun shiga gaban mu sun milike mu kenan mu hali yanzu mata muna cikin milkin mallakan maza mu tashi mu goya ma mata 'yan uwanmu baya saboda gobe in sun tashi su za su taimaka mana mata in kun je muka zaɓe ku muka ba ku goyon baya muka zaɓe ku ya kamata in kun je ku yi magana ku bar ɓoyewa bayan fage maza suna magana da bazar ku fito mata ku yi magana ku amsan mana incin mu namu na mata ba ku zo mun zaɓe ku mun ba ku goyon baya za mu tashi da fifi mu ba ku goyon baya inda aka kai ku ya kamata a ce ku yi tsaye ku amsan mana incin mu na mata ku yi kokari ku yi sensibilizan mata wanda suke cikin gida su huto su yi siyasa su huto su yi sana'a su nemi na kansu amma mu hal yanzu muna kawun muna a ɗarme ne da mata wanda suke ledar da mata na cikin gida duka muna ɗarme ne da igiyar maza alor ke da bazar mu ne suke yawo sai dai a cewar malama marya marisa ɗaya daga cikin masu faɗa a ci a cikin matan arewacin ƙasar abinda ya kawo cikas a harkokin shiga siyasa ga mata shine rashin haɗin kai da babu tsakanin matan wani abu rashin sani ya hidari ka san rashi iya aiki ma yana kawo maka wata muskila yanzu da mata bana da yawa suke so su nema su yi konseye su yi konseye regional su yi dibite to wannan abubuwa duka lalle sai an dahama mata lalle sai kuma mata ba kowace ta zaburo ba a ce ita ce aka ce mai daki shi ya san inda dakin shi ke zub da ruwa a ni dai a gani nawan matan ga suka gamu suka diddiba tsakanin su suka ga mai kansu tun da mi yasa suka wase tun da sakin kansu da kungiyoyi adda akwai akwai afn akwai rdfn akwai fefam manyan kungiyoyi akwai group mafi tare da su suna jan goran tasku wani shekara suna yin wani abu ko wani shekara suna wani abu yanzu ya zama babu wata zancen kungiya babu wata zance sai siyasa to mace ke kin zo kina cikin siyasa maza su suka karkaro fartin su kina tare da su to yanzu da sun ce haka za a yi sai kitaba mu da shi ke kungiya muka ba karhi muna da siyasa amma ba mu nuna siyasa maka ba karhi mu kungiyoyi muka ba karhi saboda mi kowa ya hau da shi za mu aiki ban ma adawa da wanda ya hau gurin shi Allah ya bashi to matan mu kamar sun raina harakar kungiya to sai suka bi mazan su maza ka samu wuri ka ba wanga ka ba wanga ka bar mace mace ta taba hmm? mace ke ba mun yi miki zannuwa ba ba mun baki ba jikakki uku uku biyar biyar sai ta amsa ta aza ta hai yanzu daga baya da suka gane sun komo nema suke to har yanzu su koma hanyar kungiyoyin sunan kungiya ba ta gama fada kungiya kashe wuta take tunda cikin kungiya kina iya samu mata ki ce kun wance zahar mace in muka dauke ta tana wa za ta fidda mana wani wahala tunda yanzu nan cikin garuruwan ga akwai aiki da yawa furoje su zo goda mini da furojen da yanzu ake mai shi shugaban shi da ya aiki amma in sun ba kungiyoyi karhi menene ladan su sai ta zabe suna zaba maza suna zaba mata sai kaga wani furoje da ya zo sai wadan wadanga ma'aikata ne kin ga wagga ta shiron a ba matan can su aiki su hidda wahalar duniya to yanzu a nan a garin a goda mini macen da ana ba ta wani marshe ko wani abu nan ba ta siyasa ba to haka nan shine ya kawo mu kamar mun sha da baya kamar ba mu gamuwa ba mu fulla tsakanin mu amma yanzu yau mun gode mun sha Allahu za mu bi hanyoyi da za su kara mu kungiya ke kina fartin kina fartina amma na gane ki kina tabarkalla aiki mai kyau gai zana ta kama maki to ko ne mahimmanci ne shigar mata harkokin siyasa yake da shi wannan ma wata tambaya ce da malama Maryam Gaisa ta amsa tana mai cewa ni da nake ga maka na taba yin shi mace ta tashi take farzdan take nema da ta tashi take farzdan take nema nake ma mata abu kaina mu je mu kama ma bukiyan mu tunda an ta kama gobe mun iya mu je bakin kofar ki wani ni miji baki ki buga mishi kofa amma mace lwaki ta yi lakwal a ba ta wurin lakwal kinta in baka gare ta ni miji na da birebe to a ba ta wurin ta addini da ma bai hana ba addini hanya shi daban wanga neman duniya ne tunda faransai faransai ga da muke ma samu mu yi karuwa ai ba karatun qur'ani muke yi ba kenan su sani su bar jin tsoro suke an hana musu yanzu bisa hanya dini malamai bisa ke ce haka nan ba mace ta nema karhinta na karatunta da iliminta namiji nema amma na hika da plum za ni zama shafkinka ko ba haka ba ko ba ka yarda ba dali ne tun da Allah ya bani To masu saurare abin da ya tsawaka kenan a cikin shirin na yau sai kuma wata haduwa nan gaba idan mai kowa mai komi ya sake ya haɗa mu yanzu dai a madadin waɗanda aka shimoyin su da ma waɗanda suka taimaka shirin ya kammala. Ni Hassan Barka da na shirya da kuma gabatar da shirin ke cewa da ku bisala mu zamna lafiya tsakanin juna. Shirin Afrika a yau kenan, to yanzu kuma ga shirin na muryoyin ku masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Hassan barka ne ke muku salama a cikin wani sabon shiri na muryoyin ku masu saurare. Shirin Radio Hausa VOH daga nan Tahiran da ke tattaro ra'ayin ku masu saurare kan batutuwa da dama da suka shafi rayuwa ta yau da kullum. kuma ba tare da bata lokaci ba ga malamin mu na farko akan faifai. Assalamu alaikum wa rahmatullah gidan rediyon BOH Tariran sunana Badamasi A Abdul wanda aka fi sani da Badamasi dan Alhaji Gwaron fa Abuja Najeriya. A inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. A gaskiya dukkan wanda yake a ƙasa ta Najeriya in ya kalla abinda aka yi ma bayan Allah wanda aka kama aka yi masa kisan da ko Allah ya ba a gutsire mai kai amma sai baka ga bayan Allah muminai yan uwa suna noma wanda ba su damu da gwamnati ta ba su ba wanda tsakaninsu da gwamnati babu wani abu da gwamnati take masu bare a ce suna jin wani daɗin gwamnati an shiga an yi masu kisan gilla kisan wulakanci har yanzu a manyan mu na arewaci ko na Najeriya ba mu ji wanda ya buɗe baki Allah wadai da abin da aka yi ba an kama baki an yi shiru inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi masibati Allah kawo mana karshen wannan annoba sunana badamasi a abdul wanda aka fi sani da badamasi dan alhaji gwaron abuja najeriya muna godiya da kuke mu dama muna tattofa albarkacin bakin mu tashi lafiya Assalamu alaikum sashen Hausa na murya jamhuriyar musulunci da ke Iran mai magana Abdulrahman wanda aka yi sani da abdoki biya da magaran Zandar. Ina lillahi wa ina ilaihi rajibun Ina lillahi wa ina ilaihi rajibun Ina mika safifiyar gaisuwa ta zuwa ga iyalan wanga bayan allah da aka zalunta wanda aka kashe su ubangiji allah ya ji kansu allah rahamshe su kuma allah sa aljanna ce makomarsu gaskiya wannan bayan allah abinda aka musu ba a kyauta ba ubangiji allah ka biya musu hakkin abinda aka musu allah ya ji kansu allah sa sun huta ina mai kasa fifiyar gaisuwa ta gaba ke da assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashin hausa na jamhuriyar musulunci ta iran sunana tahir m tahir jambulo jihar kano tarayyar najeriya to ika na shigo wannan domin na yi tsokane ne tur da allah wadai da wannan harin na ta'addanci da kungiyar boko haram kai a garin zabar mari na jihar borno muna tur da allah wadai da wannan mukan hari allah kiyaye da ya rufe asiri assalamu alaikum wa rahmatullah sunana mamman biniya yakuba awashe daga birnin tawa a jamhuriyar niger yau zan yi bayani akan matsalar tsaro musamman ma matsalar boko haram da ta farfado a najeriya ana tunanin bako ya tahi ashe yana bayan gari to shawar da za ni ba hukumomin najeriya musamman ma shugaban kasa muhammadu buhari ita ce a yi bincike a cikin sojoji da kuma mukamman siyasa waɗanda suke alaka da da bangaren tsaro idan za a tuna wani lokaci lokacin kashe kashe sojojin nijar da kai hare-hare da aka yi bincike sai aka gano ashe ce akwai mutane wanda kuɗin da suka shafi al'amarin tsaro suna biyowa ta hannun su sai ana karkatar da akala to shi yasa nike ba shugaban ƙasa muhammadu buhari shawara akan a yi bincike duka hanyoyin da kuɗi ke fitowa suna zuwa hannun sojoji ko ta fannin tsaro ka a ce wasu suna nan suna karkatar da akala kuɗin kuma ana hallaka rayuwar mutane ba ji ba gani wannan shine ra'ayina sunana mamman biniya ba awashe daga tawa ku tashi lafiya lafiya hausa boh assalamu alaikum murya jamhuriyar musulunci ta iran mai magana naku ku da kullum muji muhammadu wanda aka san da sun nijar eh, ina so in yi amfani da wannan dama to gashi nan dai yan siyasa suna zawa gida gida suna zuwa suna raba kuɗi suna ba mutane ana rarrabawa duk inda suka je su ba da kuɗi duk inda suka je su ba da kuɗi to ku dai talakawa ku sani duk wanda ya ba kuɗi ka zabe shi to ya sani fa ba dan Allah ka zabe shi ba saboda kuɗin da ya baka dan shi ka zabe shi kenan kwa da ya hau mulki magana ya tausaya maka ba ta so ba su wannan da suke ba kuɗi ku sani fa kasar ku nan akwai iraniyan akwai man fetur ana hudda shi amma babu lokaci da aka taba warewa wanda aka ce albarkacin wannan abin da ake samu duk dan kasa a bi shi da bahuwa guda ko da jika goma goma babu shi kenan tsawon shekaru wannan da aka yi ka san mu ne na iraniyan da na man fetur duka suke gaba ɗaya suke handamewa dan sun hutu babu wata jika ko dala ɗari kun je kun tare su ko kuma kun yi taro sun baku wannan kuɗi ba wani abu bane a wurin su su ma hannun jari ne suka ba ku don in lokacin siyasa ya yi ku zaɓe su ne na gode na ku ne da kullum mai magana muji muhammadu mai adai sau wanda aka san da suna muji soja adama garam nijar a tashi lafiya bos assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu biyar jamhuriyar musulunci ta iran mai magana isu ne maɗatai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan maɗatai da magaram da gaskiya muna tur da allah waje dangance da kashe-kashen rayuka al'umma 'yan uwan musulmi da ake a najeriya najeriya a wannan lokaci kuma wanda suka riga mu allah ji kansu allah ramshe su kuma allah sa karshen wahalar kenan gaskiya abun abun tausayawa ne a koda yaushe za ka ji an ce ana kashe rayukan al'umma arewacin najeriya amma shugabannin najeriya kullum hidin su ce suna kokarin ganin cewa sun shayo kan al'amarin tun daga hawan su kawo wayan amma har yanzu abun sai ma ƙara karuwa yake gaskiya abun allah dai ya kawo mu sauƙin wannan eh, bala'ika da yake faruwa a kasashen mu na yankin sahel kuma muna kira da gwamnatin najeriya don allah ta yi kokarin diyan da za a yi kahin ta sauka ta ga ta shayi kan al'amuran nan saboda yi da al'umma gwamnati yake gwamnati idan babu al'umma gwamnati ai ba komai ne kuma al'umman nan ita ta zaɓe shi kuma allah kawo sauƙi abin nan kasashen nan namu na najeriya nijar da ma kasashen mu na afirka da wanda yake faruwa cikin bala'ikan nan allah ka kare mu na gode biyu ku tashi lahiya magana mai magana isu ne maɗattai da magaram na kira ku daga nan maɗattai ta tashi laya. To ina ga hada naka ra'ayin nema zan ja burki a cikin shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake sada mu. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan radio Hausa bi OHC da ma daukacin waɗanda aka jamuriyon su ni Hassan Barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku bisalam a huta lafiya. Shirin muryoyin ku masu saurare kenan yanzu kuma ga shirin na kisoshin rayuwa bayan sa akwai shirin na fato musulunci a yi sauraro lafiya. Kisoshin rayuwa Jama'a masu saurare Assalamu alaikum Zainab Bashir ce ke yi muku sallama. Barkanmu da warhaka mu kuma da sake saduwa a cikin wannan shiri na kistoshin rayuwa wanda cikinsa muke karanto muku waɗansu kistoshi da ke rubuce a cikin wani littafi mai suna almajirai ma 'ya'ya ne wanda nabila rabi'u zango ta rubuta kuma a halin yanzu za mu ci gaba daga inda muka tsaya jiya kuka da ta fara yi shi kenan yanzu kudin da take tarawa na siyan firij dole ta dauka a ciki ta biya ta dalilin tara su saboda ta ga an saya ma Farida ne ta fara sana'a ita ma ta ce za ta siya gashi yanzu duka dubu arba'in ta tara yanzu dole ta dauki talatin ta yi biyan bashi da su tashi ta yi tana kwara baki tana cewa allah ka toni asirin duk wanda ya ɗauki kuɗin nan gali ne zaune a wajen su goga yana faɗin goga ka kira ni kuma na zo ka yi shiru ka san fainayin aiki na yanzu ma cewa ne zan fito siyan wani abu ne goga ya ce daɗi na da kai wutar ciki ina wannan fitsararriyar yarinyar mai gidan naka dariya galiya ya ce ai na san dama ba haƙura kai ba kausar tana nan goga ya ce ina alhaji gali ya ce alhaji ya je kano tun da safe ɗazun ina ɗaki ya fito zai tafi hajiya ta rako shi na je na faɗin zai je amso su kaya ne sun yi ciniki idan cinikin bai yi ba kawai zai karɓo kuɗin sa sai na ji hajiya tana faɗin ya bar su tun da kuɗin suna da yawa kai mutumi na idan kana zaune da masu kuɗi za ka ji maganar kuɗi a bakin su kamar zubar ruwa kai ka ji wasu kuɗi da na ji alhaji yana faɗi ko ya yi cinikin menene kuɗin wajen miliyan hamsin fa wallahi ni rike baki ma ne da na ji na faɗin haka sai ka ji ana faɗin babu kuɗi amma kuɗi suna inda suke wallahi goga ya ce kai kuma kana nan kana musu gadi suna jifar ka da dubu talatin kana washe baki idan 'yan fashi suka zo suka raunata ka kenan ka gama aiki a wajensu sai dai su kawo wani ba za ka taba tunanin ka nemi na kanka ba kallon shi gali ya ce kai ma fa ka faɗi gaskiya ili ya ce yanzu dai yaushe kaji ya ce zai dawo gali ya ce yau zai dawo mana tun da yau babu aiki na san zuwa gobe zai kai kuɗin banki tafi goga ya ce da kyau bar shi ya kawo ina so ka faɗa mani yanda yanayin gidansu yake gali ya ce kai shege har gidan uban gidan nawa ma ba za ka kyale ba gali ya ce kai dai ka zauna ana wulakanta ka kana ba da haƙuri ai wallahi yau zan aikata abin da ban taɓa aikatawa ba kai dai ka shirya shan duka zaro ido galiya ya ce ban san iskanci ni kuma me nawa a ciki ni da aiki na a wajen ku na kawo muku rahoto idan kun samu ku biya ni kuma yau ni ne zan sha duka garbati ya ce tun da yau aikinmu ya ratso ta gidanka ai dole mu fidda ka daga zargi gali ya ce ni fa ban gane ba goga ya ce idan mun zo za ka gane yanzu ma ai wani rahoton ka kawo mana kuma kana so idan mun samu mu biya ka ko gali ya ce don allah ku tsaya ku fitar da ni daga cikin duhu dariya suka sa Ili ya ce a da idan ka kawo rahoto baccinka kake zuwa kai yau kuma inda za mu je wajen aikin ka ne ka taba ganin barayi sun zo sata sun tsallake mai gadi sun yi sata kuma a same shi lafiya lau ai dole a ringa faɗin irin dukan da ya sha kaga za a ce ba ka da laifi miƙewa tsaye gali ya yana cire ido ya ce ku rufa mana asiri in dai ni ne za a doka na haƙura da wannan kasan ku bari zan nemo maku wani rahoton kun fi kowa sanin yadda nake son lafiyata shi ya sa ma na kasa shiga cikin ku haba goga ya za ka man haka ka san fa irin daɗewar da muka yi da ku dafa shi goga ya ce kwantar da hankalinka abokina kai fa mutumina ne ba zan taɓa cutar da kai ba domin ba na cutar da mutumin da ya yi mana rana a rayuwata kai ne mutumin da ya fara nuna mana hanyar da zan samu kuɗi a sauƙaƙe me zai sa na juya maka baya ka san yarinyar nan ta ci mutunci na alhaji kuma ya ci mutuncin almajirai baya ƙaunar talaka kai ne ka bani labarin rashin mutuncin da ya ma tsohon mai gadin shi kai ma wata rana zai iya yi maka haka kuma ka san halina ba na taɓa barin wanda ya ci mutunci na ko abin da ya shafe ni almajiranci shine abin da ya kawo ni garin nan duk wanda ya ci mutuncin almajirai dole mu ci mashi nashi mutuncin domin mu ma 'ya'ya ne kaddara ce kawai ta maida mu haka amma a cikin mu dole akwai na kirki irin su sayyadi don haka ka yi haƙuri dole zan koya ma alhaji hankali dogon da za mu maka ba wani mai yawa ba ne ko kuma kawai za mu ɗaure ka shi kenan ko murmushi gali ya ce yanzu na ji batu goga ya ce yauwa abokina yana dawowa ka sanar da ni yanzu zauna ka faɗa mani yanayin yadda cikin gidan yake zama gali yana faɗin yanzu kuwa kwanci alhaji yake shi da hajiya a ɗaki wajen karfe sha biyu na dare alhaji yana faɗin wato mutanen nan ba su da kirki da sun san haka za su yi mani da su bari na saka kuɗi na cikin wannan kasuwancin ba saboda rashin gaskiya wai na je suke faɗa mani a cinikin da muka yi da su ma ya fasu domin babu wata riba da za a samu ƙarshe da ni ne na asara har ta miliyan ɗaya a nan za mu dakata sai allah ya kai mu gobe za mu ɗora daga inda muka tsaya a madadin rediyon voh hausa da ke karkashin talabijin ta hausa tv ni zainab bashir nake cewa mu zama lafiya fatawoyin musulunci والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين جماعة معصرارو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مدساك سادوا أشكي ونشري نامو نفتوي مسلمشي wannan shiri na fatoyin musulunci kamar yadda muka sani muna ƙoƙari ne mu fito da wasu fatoyi musamman ta ɓangaren abin da ya shafi fikihu fatoyi da aka bayar dangane da wasu al'amura na yau da gobe kuma mafi yawa ko kuma mafi girman dogaranmu su ne fatoyin da sayyidul qa'id sayyidul aliyul khamenei hafizahullah ya yi bayani dangane da al'amura da suka shafi fatoyi na ayyuka na rayuwa baki daya amma dai mafi girma mukan dogara ne bisa tambayoyi waɗanda aka bijiro masa da su a kuma yin ainihin tsokaci na cewa su masu tambayoyin suna so ne su ji fatawarsa dangane da waɗannan al'amura to saboda haka yau ma kamar yadda muka saba za mu shiga binciken fatoyinsa dangane da waɗansu al'amura na rayuwa yanzu za mu fara ne da wata ainihin fatawa da aka nema daga gare shi wannan fatawa da aka nema ta shafi al'amari na yin sallar nafila ne wato sallan nafila a lokacin da mutum yake tafiya hala tafiyar nan za ta iya zama a kafa yake tafiya ko a kan mashin yake tafiya ko kuma a cikin jirgin sama ko a jirgin ruwa ko kuma a cikin mota to tambayar shine cewa shin a lokacin da mutum yake tafiya a irin waɗannan abubuwa da muka ambata mutum zai iya yin sallah ta nafila fa ba wai zancen sallar wajibi ba a ba sallar farilla ba sallar nafila mutum zai iya yin sallah irin wannan yanayi na tafiya to fatawan saidul khamenei hafizahullah shine cewa lalle ya inganta mutum ya yi sallar nafila a lokacin da yake cikin tafiya a kafa yake tafiya ko a cikin wani abu misali jirgin sama mota hatta keke ma da mashin za ka iya yin sallah ta nafila a lokacin da kake tafiya to sai mai tambaya ki to yaya ake ita wannan sallah to fatawan saidul khamenei dangane da yadda ake sallah a cikin hali na tafiya sai yake cewa to bisa fatawansa yake cewa ba tare da ka lura da al'amura na alƙibla na farko dai ba sharaɗi ba ne cewa in za ka yi wannan sallah ta nafila a lokacin da kake tafiya ba sharaɗi ne sai ka fuskanci alƙibla ba wannan sharaɗin babu shi abin da ake so kurin ya zama na kana da tsarki kana da alwala sannan a lokacin da kuma kake tafiya ɗin lallai in ka ji cewa kai duk da ce ni matifi ne ya kamata ai ina da alwala to bari na yi sallah ta nafila ga Allah subhanahu wa ta'ala sai yake cewa kurin sai ka yi niyya tafatuwarsa kenan in ka yi niyya za kuma ka yi takabiratul ihram wato kabbarar harama kana yin kabbarar harama sai ka shiga karanta ainihin alhamdu wato suratul fatiha da kuma in ka gama sai ka karanta sura to in kai wannan sai yake cewa zancen ruku'i din da sujada za ka iya yi ta hanyoyi biyu ɗaya daga cikin biyu za ka iya ruku'i ɗinka ka yi shi ta hanyar ishara kana tafiya da kanka za ka iya yi ka sa kanka ka yi alama ka yi ruku'u sannan daga baya sai ka ɗago sannan kuma sai ka sake eh, sanya kanka ya tafi ƙasa a wannan lokaci ya zamana ƙasan da ya yi ya fi na ruku'u wato kama ka yi alama kana sojada kenan. to haka za ka yi haka idan da wannan sallah ka yi sallama kana cikin tafiya ɗinka ake ke kake a mashin kake a cikin mota kake a kowane hali ba kuma sharɗi ba ne sharaɗi ba ne sai ka fuskanci alƙibla wannan shine yadda ake yin sallah ainihin ta nafila a lokacin da mutum yake tafiya to hanya ta biyu kuma ba irin wannan da zaka yi da kanka wato kanka ya zama shine zaka yi ruku'u da ka za kuma ka yi sujada da kanka kana yin ishara ba sai ce da ido ma za a iya yi idonka ka yi ishara da idonka ka yi alamar ruku'u ka yi ishara da idonka ka yi alamar sujada bayan ka karanta ainihin fatiha da sura in ka yi haka haka yi sallama wannan shi ma za ka iya yi to waɗannan hanyoyi shine fatawa ɗin sayidul khamina'i dangane da ainihin sallan nafila a lokacin da mutum yake halin tafiya da fatan insha Allahu a shiri na gaba za mu bujiro da wasu fatoyi din waɗanda suka shafi al'amuran mu na yau da gobe a cikin wannan addini namu na musulunci wa sallallahu ala muhammadin wa alihi al ya shafi'a To da yanzu kuma ga shirin nan na duniyar mu a yau wanda kuma shine cikamakin jerin shirye-shiryen mu na wannan yammaci. Duniyar mu a yau. Bismillahirrahmanirrahim masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na duniyar mu a yau. da ke lako muku wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka faru ko kuma suke faruwa a bangarori daban-daban na duniya da kuma yin sharhi da ƙarin bayani kansu. To da fatan masu saurare suna cikin koshin lafiya. A shirinmu na jede a ci gaba da bayanin bangarori daban-daban na kisan gillan da aka yi wa Dr. Musin Fakhrizadeh. masanin ilimin nukiliya na kasar iran a ranar juma'a da ta gabata mun yi bayani ne dangane da manufofi da kuma dalilan da ya sanya makiya jamhuriyar musulunci ta iran suke amfani da hanyar kisan gilla akan jami'ai da kuma masanan ƙasar ta iran da nufin dakile irin ci gaban da ƙasar take samu a bangarori daban-daban inda muka ce a yau za mu dubi cikin hanyoyi daban-daban da din suka yi amfani da su wajen aiwatar da irin waɗannan kisan gilla tsawon waɗannan shekaru 41 da nasarar juyin halin musulunci a kasar ta iran to haka sai a biyo mu sannu a hankali don jin yadda shirin zai kasance to masu saurare barkamu da sake saduwa kamar yadda muka ambata a jiyan kisan gilla ɗaya ne daga cikin hanyoyin da makiya juyin juya halin musulunci na iran suke amfani da ita wajen cutar da juyin juya halin da kuma kungiyoyin gwagwarmaya da suke da alaka da juyin juya halin da kuma daƙile irin ci gaban da suke samu a saboda haka ne ma za mu ga cewa tsawon waɗannan shekaru arba'in da wani abu da nasarar juyin juya halin musuluncin a ƙasar ta iran makiyan sun yi amfani da hanyoyi mabambanta wajen aiwatar da wannan kisan gillan da suka hada da harbi kai tsaye da bindiga kan mutumin da suke son kashewa tayar da bom a wajen da shi mutumin yake ko kuma kusa da shi wanda hakan zai shafe shi da ma sauran waɗanda suke wajen zuwa ga ɗana a jikin mota zuwa ga amfani da jirgin sama mara matuki da kuma amfani da tauraron ɗan adam wajen jagorantar kisan gillan da ake son a haifar ta hanyar amfani da makamai da kuma bindigogi da za a dinga sarrafa su daga nesa to waɗannan dai wasu kenan daga cikin irin hanyoyin da su makiya ɗin suka dinga bi tsawon waɗannan shekaru wurin kashe duk waɗanda suke son kashewa din a cikin iran To yanzu bari mu yi ƙarin bayani da kuma kawo misalai kan kowane guda daga cikin waɗannan hanyoyi da salon kisan gillan da ɗin suka yi amfani da su ko kuma suke amfani da su din. Idan muka fara da na farko wato harbi kai tsaye da bindiga kan wanda ake son kashewar. To wannan salo dai yana daga cikin salon da makiya juyin jihalin musuluncin suka yi amfani da shi tun farko farkon nasarar juyin jihalin musuluncin har zuwa wato wani lokaci mai tsawo. Duk da cewa dai daga baya saboda wahalar yiwuwar hakan sakamakon irin tsaro na musamman da ake bawa su waɗannan irin waɗannan mutane waɗanda makiyatan suke son kashewa sakamakon irin tsaro da ake basu ya sanya ya kai musu irin wahala don haka suka fara canza wasu salolin kuma daga baya to misalin irin wannan kisan gilla da suke amfani da wurin harbi kai tsaye da harbi shi mutum da bindiga a nan muna iya kawo wasu misalai kamar yadda na bayyana shine kuwa kisan gillan da aka yi wa tsohon babban mai shigar da kara na iran din wato asadullah lajvardi wanda yan kungiyar nan ta munafukai ta mko suka yi masa a shekarar 1998 ta hanyar harbinsa da bindiga kai tsaye inda ya yi shahada misali na biyu kuma na irin wannan salon da shine kisan gillan da yan wannan kungiya ta munafukai inda suka yi wa laftanar janar sayyar shirazi mataimakin babban hafsan hafsoshin sojojin na ira a wancan lokacin a shekarar 1999 wato shekara guda bayan kisan killin da suka yi na farko din kenan ta hanyar bude masa wuta da wani dan kungiyar yayi a lokacin da shi ya dan ya fito da gidansa akan sa ta zuwa wajen aiki to wannan daya daga cikin hanya ta farko kenan da suke yi amfani da ita hanya ta biyu kuma ita ce hanyar tayar da bam a wani gini ko kuma wani wajen taro misalin hakan kuwa shine harin da makiya din suka kai ta hanyar tada bamabamai a helkwatar jam'iyyar jamhuriyar musulunci a ranar 28 ga watan Yuni 1981 wato ita dai jam'iyyar ta jamhuriyar musulunci a lokacin ita ce jam'iyya mai mulki a kasar ta Iran wanda take da shugaban kasa da firamista da dai sauran duk wasu masu mafi yawa ma jami'an gwamnati yan wannan jam'iyya ce a wancan lokacin al'amarin da shi wannan hari din ya yi sanadiyar shahadar Ayatollah Muhammad Hussein da hishi tsohon alkalin alkalai na Iran din a lokacin kuma ɗaya daga cikin na kurkusa da marigayi Imam Khomeini rahmatullahi ta'ala alaihi wanda kuma da wasu abokansa su 72 da suka hada da ministoci hudu mataimakan ministoci da dama da kuma 'yan majalisa 27 da dai sauran wasu manyan jami'ai na iran waɗanda duk suka yi shahada sakamakon wannan hari da aka kai to sai kuma misali na biyu shine ma dai ta da bam din da aka yi a ofishin prime minister na iran din a yayin da ake gudanar da zaman majalisar tsaron kasar a ranar 30 ga watan agustan 1981 wato 'yan watanni bayan bam din farko da aka tayar inda a wannan ta da bam shugaban kasar na lokacin muhammad ali rajai da kuma Ministansa muhammad jawad bahonar da wasu mutane na daban suka yi shahada sakamakon wannan hari da aka kai na tare a wannan gini na wato ofishin prime minister a wancan lokacin lokacin da ake gudanar da wannan taro ta waɗannan biyu na sama da muka yi bayanin su dai wato na harbi kai tsaye da kuma tare a jikin gini suna daga cikin irin salon da makiya ɗin suka yi amfani da su wajen kashe manyan jami'an kasar iran da sai kuma daga baya dukan alamu sun daina amfani da wannan salon watakila saboda irin matakan da aka dauka na tsaro ga su waɗannan mutane ɗin da kuma irin waɗannan gine-gine masu mahimmanci wanda ke yi wasu irin waɗannan mutane ɗin wahalar kaiwa ga wannan mummunan aniya tasu. su wani salo kuma na daban kuma na uku kenan da makiyan suka fito da shi wajen kashe jami'ai da masanan kasar iran din shine salon amfani da babur da aka makare shi da babamai da ajiye shi kusa da wajen shiga ko kuma ajiye abin hawar wani jami'i ko wani masanin da suke son kashewa hakan kuwa shine abin da ya faru da masanin nukiliya na iran wato shahid masud ali muhammadi a ranar 12 ga watan janairun shekara ta 2010 inda makiyan suka ajiye wani baboro da aka sanya masa bam a jiki kusa da gidan shi wannan masani din inda ya aka tayar da bam din a lokacin da yake kokarin fita daga gida din zuwa wajen aikinsa inda anan ya shahada to wani salon kuma da makiya suka yi amfani da shi wato salo na uku wajen kashe masanan na Iran shine salon bam a jikin motan wanda ake son kashewa hakan kuwa shine abin da ya faru da daya daga cikin masanan nukila na kasar Iran wato Shahid Majid Shahriyari inda a ranar 29 ga watan Nuwamban shekara ta 2010 a daidai lokacin da yake tafiya a cikin motarsa tare da matarsa wasu mahara da suke kan babur suka lankaye wani bam a jikin motar tasa inda bayan bam din ya tashi wanda daga dukan alamu daga nesa aka tayar da shi ya yi shahada to wannan ma dai wani salo ne na kisan da makisa din ke amfani da shi wurin kashe masanan na iran to sai kuma wani salo na baya bayan nan wanda shine kisan gillan da aka yi wa laftanar janar kasim suleimani tsohon kwamandan rundunar kudus ya dakarun kare juyin jihalin musulunci na kasar ta iran inda amurka ta yi amfani da jirgin sama mara matuki wajen kai masa hari a daidai lokacin da yake barin filin jirgin saman bagadaza na kasar iraki bayan ya taho kasar daga kasar syria yayin wata ziyara da ya kai can irin wannan nau'i na kisa din dai ana iya cewa shine karan farko da makiyan iran din suka yi amfani da wannan salo din to sai kuma salo na karshe kuma shine wanda na baya bayan nan kenan shine kisan gillan da aka yi wa dr mohsen fakhrizade masanin ilimin nukiliya na kasar ta iran a ranar juma'a da ta gabata wanda a kansa ne ma muke wannan magana din shi dai wannan nau'i na kisan gilla din shine ta hanyar amfani da bindiga mai barin wuta wacce ake sarrafa ta daga nesa bayanai dai sun nuna cewa a ranar juma'a din maharan sun makare wata motar daukar kaya da ake kira a korukura wanda suka makare ta da itace amma a ƙasa itacen sai suka dana bama da kuma sanya wata bindiga ta musamman mai barin wuta da ake sarrafa ta daga nesa wacce ta wannan motar ce dai aka yi amfani da ita wajen kashe shi shahid dr fakhrizadeh din bayan da motarsa da take dauke da shi ta kusato inda ake aji inda aka aje wasu magiyarin suka aje wannan motar lokacin da shahid din ya kusanto wajen ne aka da aka aje wannan motar tare da iyalinsa da kuma masu gadin sa maharan waɗanda daga dukkan alamu suna daga nesa ne ka fara harbin mota din kana da karshe kuma suka tada babaman da suke cikin ita wannan motar a korukura ba sun tarwatsa da kuma ci gaba da harbin sa daga nesa lamarin da ya sanadiyar samun raunin shi Dr. Fakar Zade bayan kuma kashe asibiti ya yi shahada to waɗannan wasu ne daga cikin irin hanyoyin da makiya din suka yi amfani da su wajen kashe masanan ƙasar ta iran da kuma jami'an ƙasar a lokuta mabambanta to kusan dukkanin waɗannan kashe-kashe in ma ba a ce dukkaninsu ga baki ɗaya kai tsaye ba isra'ila da kuma amurka suna da hannu cikin waɗannan ɗanyen aiki ko kuma suna da wata gudummawa da suka bayar musamman ma dai kashe-kashen baya-bayanan da suka faru ga masanan nukiliya na ƙasar wanda bakin jami'an iran ya tafi daidai wajen hannun da isra'ila take da shi cikin wannan ɗanyen aiki kamar yadda waɗanda wasu daga daga cikin waɗanda aka kama waɗanda suka aikata wani ɗanyen aikin suka tabbatar a yayin da ake gudanar da bincike a kansu da hannun da suke isra'ila take da shi cikin wannan ɗanyen aiki din da kuma irin yanayin yadda har ma suka tafi isra'ila da aka koya musu wasu hanyoyin da za su bi da kuma dabarun da za su bi wurin aiwatar da wannan ɗanyen aiki don haka kusan ana iya cewa kashe-kashen da ya faru musamman na baya bayan nan ga su waɗannan masana na iran dukkaninsu ana iya cewa akwai hannun su isra'ila a ciki bisa goyon bayan amurka don kuma masana sun taba kan cewa irin waɗannan ayyuka din da wuya ce isra'ila za ta yi gaban kanta na gadi ba tare da taimako ko kuma masaniyan su amurkawa din ba to manufa ne guda ce da su waɗannan makiya din suke da shi na irin waɗannan kashe-kashe wannan ko manufar ita ce don kufar da iran din da juyin halin musulunci na iran tun yana jariri a wancan lokacin da har ma yanzu din da ya girma din dai da nufin don kufar da shi da kuma kawo karshen jamhuriyar musulunci iran in kuma ma ba a kawo karshen to sai hanyoyin da za su bi wurin dakile irin ci gaban da iran din take samu tsawon waɗannan shekaru arba'in wanda lamari ne wanda yake a fili wanda kuma su waɗannan makiya din suna gar hakuri su gani cewa iran tana cin irin gaba tana ci gaba da kuma samun irin waɗannan nasarori duk da kokarin da suke yi ba dare ba rana wurin ganin sun dakile irin wannan ci gaba din don haka a fili ke cewa manufarsu ita ce dakile wannan ci gaba din da haka suke harin su waɗannan masana waɗanda ake ganin cewa suna da hannu kuma suna tasiri cikin irin waɗannan ci gaba da ke faruwa a nan ƙasar ta iran masu saurare saboda karancin lokaci yau ma dai anan zami ban kwana da ku sai kuma da yardan Allah a shiri na gaba ko kuma wani jikon inda za mu sake duba muku wani batun na daban da kuma yin sharhi kansa rama kafin nan a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka shirin ya kama ni da na shirya na gabatar nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. ina ga da wannan ne kuma kawo karshen gaba ɗayan shirin na wannan lokaci sai kuma can gobar safe idan an sake lalbomu mu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan radio hausa voh ni hassan barka da na gabatar da shirin da ma abdullahi salihu usman katsina da ya fasara kuma karantar labaran duniyar muke muku fatan alheri mu kwana lafiya daga nan birnin tehran